Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke watso shirye-shirye wannan karo muna watso shirye-shiryen kan mitoci 24,41 da kuma 60. A kullum masu sauraron mu a jamhuriyar niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya ko kuma VOA afrik zango na da biyar Ana kuma iya kama mu a Alfa rediyo da ke birnin Kumasi na kasar Ghana. ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da kowa shirin namu na yammacin yau alheri Grace Abdi ce tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC muke farin cikin jagorar wannan shirin da ya kasance na karshe a yau. kamar yadda muka sanar yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan batun zaben ƙasa da ya fara ɗaukar ɗumi a najeriya saɓanin abinda dokar ƙasar ta tanada menene kuke neman gani ga waɗanda za su shugabance ku a shekara ta 2019 kamar kullum lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne biyar biyar shida biyar kafin nan ga halin da duniya ta wuni. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau talata ne aka koma tattaunawar neman mafita a ƙoƙarin warware yakin basasar da ake yi a Siriya a siyasance. A yayin da wakilai da ministoci daga ƙasashe 85 suka hallara birnin Brussels don wani taro na kwanaki biyu, wanda Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Tarayyar Turai za su jagoranta. Babban burin taron shine neman yadda za a kai wa jama'ar Siriya taimakon agajin jinƙai da kuma neman ƙarfafa goyon bayan tattaunawar neman samar da zaman lafiya da Majalisar Ɗinkin Duniya ke jagoranta. Ko da yake kasancewar dakarun gwamnatin Siriya da takwarorinsu na Rasha masu mara masa baya da ke ƙoƙarin samun nasara ya sa tunanin cimma wata yarjejeniyar diflomasiyya a Brussels na da wahala. Jiragen saman Siriya sun yi lugudan wuta a wuraren mayakan da ke kudancin birnin Damascus jiya Litinin. A unguwar Hajj al-Aswad da kuma sansanin 'yan gudun hijirar Falasdinawa da ke Yarmouk su ne wurare na ƙarshe a babban birnin ƙasar da mayakan ISIS da kuma wasu ƙungiyoyin mayakan ke rike da su. Gundumomin kuma mazaunan dabban fararen hula ne. Wani mai magana da yawon Majalisar Ɗinkin Duniya, ɓangaren kula da 'yan gudun hijirar Falasɗinawa, Chris Gunness, ya kwatanta yanayin Yarmouk da Nama. An gwarfanar da wani direba da ake zargi da kisan mutane goma, tare da raunata mutane goma sha biyar a gaban kotu yau talata a lokacin da ya tuka wata babban mota ya bi ta kansu a wani babban titi mai cunkoson jama'a da ke birnin Toronto na kasar Kanada, inda ake tuhumarsa da laifuffukan kisa. a lokacin da alec menasian wanda ake zargi da aikata laifin ya bayyana gaban kotu ne aka faɗi laifuffukan da ake tuhumarsa da su yana tsaye sanye da fararen kayan gidan yari ya sun koyar da kai ƙasa hannuwansa kuma a bayansa 'yan sandan ƙasar kanada na ƙoƙarin gano musabbabin wannan harin na jiya litinin wanda shine kisan mutane mafi muni a ƙasar kanada cikin shekaru da dama da suka gabata kuma abin da shugaban 'yan sandan toronto mark sanders ya ce da gangan aka kai harin Minasiyan ɗan shekaru 25 da haihuwa wanda ya fito daga wata unguwa a Toronto mai suna Richmond Hill bai taɓa samun wata matsala da 'yan sanda ba kuma a wani shafin sada zumunta an bayyana shi a matsayin ɗalibin kwaleji. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana sa ran ganawa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un nan ba da daɗewa ba, ya kuma yabi Kim a matsayin mara ɓoye-ɓoye mai mutunci kuma. Kai tsaye an gaya mana cewa Koriya ta Arewa za ta so mu gana kwanan nan. Muna tunanin wannan wani muhimmin abu ne ga duniya a cewa Trump yau Talata, bayan da ya gana da takwaran aikinsa shugaban Faransa Emmanuel Macron. Trump ya ci gaba da cewa za mu ga inda tattaunawar za ta kai. Ya kuma nanata cewa ya so ya kaucewa tattaunawar da Koriya ta Arewa, amma ya jaddada cewa ina ganin wannan wata dama ce da za mu yi wani muhimmin abu. Fadar shugaban Amurka ta ce babban burin duk wani zaman shawarwari da za a yi tsakanin Trump da shirin makaman nukiliyar Kim gami da matakan matsin lamba akan Koriya ta Arewar za su ci gaba da kasancewa. kuma ba za a ɗage takunkuman da aka sanya wa ƙasar ba har sai an ga ƙasar ta ɗauki ƙwararren matakan dakatar da shirin makaman nukiliyar ta kwata-kwata. Shekaru 24 kenan tun bayan da gwamnatin ƙasar Malawi ta yanke wa wani da aka samu da laifin kisa hukuncin kisa. Amma kwanan nan shugaba Peter Mutharika ya yi kiran zaman tattaunawa akan aiwatar da dokar kisa don magance hare-haren da ake kaiwa kan zabayoyi. Shamfin cewa sassan jikin zabaya na kawo arziki ya ja masa hare-hare a Malawi. Tun daga shekarar 2013 an raunata zabiyoyi akalla 130 an kuma kashe wasu su 20 a ƙasar wadda ke kudancin nahiyar Afirka. Wani lamari da ya faru kwanan nan shine na kisan McDonald Masambuka, ɗan shekaru 22 da haihuwa. Yanzu haka ana tuhumar wasu 'yan sanda da wani jami'in kiwon lafiya da wani limamin cocin katolika da wannan aika-aikar daga baya an gano gawar mr masambuka amma an cire kafafunsa da kuma wasu sassan jikinsa Maryam Dauda kuka saurara da labaran duniya. To madalla kafin mu bude layuka mu ba ku dama ku faɗi abin da kuke bukata ga waɗanda za ku zaɓa su wakilce ku a dukkan matakan shugabancin Najeriya a shekara ta 2019. Bari mu fara da labarin nan da ke sake salo kusan kowace sa'a wato batun takun saƙa da ake yi tsakanin jami'an 'yan sandan Najeriya da Sanita Adenu Malaye na jihar Kogi. Ga rahoton da wakilinmu Madina Dauda ta haɗa mana. Jami'in hulɗa da manema labarai na rundunar 'yan sandan Najeriya, SP Aremu Adeniram, ya tabbatar da cewa Sanata Dino Milaye yana hannunsu. kuma za su ci gaba da tsare shi har sai sun kammala bincikensu da suke yi a kan zarginsa da ɗaukan nauyin wasu mutane da suke tada hankali a jiharsa ta kogi tare da zargin aikata wasu miyagun laifuka. 'Yan sandan sun bayyana dalilin yi wa gidan Dino Melaye ƙawanya da kuma ƙoƙarin kama shi a bisa dalilin ƙin bayyana a kotu domin fuskantar shari'a akan zargin da ake masa na biyan waɗannan mutane da kuma ba su makamai. Dino Melaye wanda ya nasarar ƙaurar da shari'arsa daga Lokoja zuwa babbar kotun tarayya a Abuja ya nuna fargabar za a iya hallaka shi ko shayar da shi guba a Lokoja don rashin jituwarsa da gwamnan Kogi Yahaya Bello. Rahotanni sun bayyana cewa kan hanyar tafiya da Melaye Lokoja a daidai unguwar Area 1 a Abuja, Dino mai Melaye ya duro daga motar 'yan sanda da taimakon wasu magoya bayansa da suka kawo masa ɗauki. To wai 'yan sanda suna da hurumin kama Dino bayan ya mayar da shari'arsa zuwa Abuja? Tambayar kenan da na yi wa barista Yusufu Sallau mutum biyu. Ga amsar da ya bayar. An yi transparent case kan yi magana a gare. Ba su da wani jurisdiction kuma da za su iya daukan shi kai shi kogi state amma da abin da na sani shine duk mutum ya ji ciwo wannan ba zai hana a kai mutum kotu ba za a iya kai mutum kotu ko da akan gado asibiti ne as long as an yi fixing date for hearing da eh, wani nufin shi ya je nemi injection a kotu cewa kada a kai shi saboda rashin lafiya ya bada uzuri amma as long as bai yi wannan ba kotu ba ta damu da wani rashin lafiya. ba. Wasu mazauna birnin tarayya sun bayyana ra'ayinsu a game da wannan dambarwar da farko ga Khalid Ismail. Wannan abin da ya faru da sanata Dino Malayi al'ummar ƙasa za su iya fassara shi ta hanya guda biyu. Na farko za a fassara shi akwai manufa ta siyasa, na biyu akwai manufa na karya dokar ƙasa na uku akwai batun da kila waɗansu za su ɗauki abun akan biyan shafafu da mai wanda suke tattare da gwamnatin ƙasa suna yin abun da suke so don su biya wa kansu bukatunsu fatanmu ƙasarmu ta zauna lafiya a guji fitar da abubuwan da yake manufa ta siyasa a cikin tsarin aikin gwamnati ma'aikacin jami'in tsaro ya zauna a kan bangaren aikin shi sai kasar mu ta kai ga nasara wanda yake siyasa ya ci gaba da siyasar shi sai kuma alhaji baba lawal ina ai ranki da babu maganar siyasa daga cikin wani al'amari ai magana siyasa ma duk bata taso daga nan ciki abin da yake faruwa idan ka taka doka doka ta taka ka ko kai wani ne yanzu dai an garzaya da dino mai laye wani asibiti mai zaman kansa a abuja domin samun magani shin 'yan sanda za su ci gaba da dagewa sai sun kai mai laye lokaje ne ko a'a lokaci ne zai nuna madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya duniya wuya gare in ka ga mutum kana ra'ayi ne malam haka yake kimanin watanni uku da suka gabata ne hukumar zaɓe ta najeriya inec ta fitar da jadawalin zaben shekara ta 2019 wanda ya kunshi zaben cikin gida na jam'iyyun domin fitar da 'yan takara a matakai daban-daban to sai dai masu kula da lamura na ganin 'yan siyasa da jam'iyyunsu suna neman wuce gona da iri wajen gudanar da harkokin da suka shafi zaben na baɗi. akan wannan batu ne muke neman mu ji ra'ayoyinku shin menene zai ja ra'ayinku ku kai ga zaben ɗan takara a baɗi kafin ku kintsa domin bayyana ra'ayoyinku bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla masu saurare kuri'unku yancin kuma ne kuke bukata ga waɗanda za su shugabance ku a shekara ta 2019 Jalingo wake bisa layi. Na, yaya Aliyu ne ga Jalingo jihar Taraba. To yaya Aliyu me kake gani me zai sa ka zaben ɗan takara? Eh ni ina so duk abin da za a yi a bar wa hukumar zaɓe ta fitar da jadawalin tsayin da aka saba. Ta riga ta fitar da jadawali ta riga ta fitar da jadawali malam yaya aliyu ana ana maganan to bance da jadawalin zabe yan takara menene zai sa ka zaɓi ɗan takara eh duk wanda muka san ya yi abin kirki ya kamata mu zaɓe shi ba tare da ko lakari da fati ko wani abin cancanta muke son mu zaɓa cancanta wancan lokacin mun zaɓi eh, mun zaɓi wasu sun je tarayya ba abin da suka mana sannan suka abinda za a yi wa talakawa sai su abin abinda za a yi wa talakawa su sake mm. to shi yasa yanzu mu ma mun nadu mun gane a sai majalisa ba wani aiki take ba tana son ta tada zaune da ne a Najeriya kan mage ya waye kenan ko a ya waye insha Allah <laughs> to mala aliyu to bari mu koma Kaduna mala aliyu yace a zabi cancanta to eh, na Kaduna me kake gani Wake bisa layi. Ah, Aji alheri da fatan kyuni cikin alheri. Alheri. Murtala kuma na kiran ku da garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To alheri ya gaida Malam Murtala. Kai ko me kake gani ya kamata a zaba? Eto eh, kin ga A kwana a shekara uku ko hudu mu ce ba kwana hudu ko wata hudu ba ne eh. ko jami'a dai kake na ka kai shekara hudu a jami'a ka gama ka kusa gama karatu kenan mm. to gaskiya mun yi nazarori da yawa cewa yanzu mun daina yadda a dinga naɗe muku a bai gaskiya sai mun tsaya mun daje mun zaɓa a kuma da fatan shi ma shi mai kasa zai a maganan sattin ne dan gyara ya ce ba mu izini kawai a zaɓi duk wanda muka ga ya cancanta ko a wani yo ai ai shugaban kasa ai eh, malam murtala shugaban kasa bai sa kowa zaben wani ba shugaban kasa ba shi da eh, izinin tilasta ma wani zaben eh, ra'ayin shi ai shine demokaradiyya san jam'iyya alheri jam'iyya za ta ce ai sakta nan to sakko gaba ɗayan nan to kin gan aka ce gaba ɗaya kamar a ce shi lauje duk abin da yanko ciyawa ne zai yanko da kan maciji da kunamu duk a cikin ciyayin to inda dole ne a dan tattace ciyawan da za a yanko tukun ko ba haka ba to ashe ra'ayinka ya bambanta kenan da malam yaya aliyu da ya ce a zaɓi cancanta ba jam'iyya ba a to ai sunan katin ƙuri'a na da sunana daban da nashi ai shi ma nashi daban killan da zai zaɓe shi daban da zan yi nawa daban. To malam mutala to malam mutala mun gode to bari mu har yanzu dai muna Kaduna wake bisa layi a Kaduna. Wake bisa layi a Kaduna. ina gani bisa ga dukkan alamu mun eh, wanda yake bisa layi a kaduna layin nashi ya tsinke kuna tare da sashen hausa na murya amurka birnin washington dc yau dai abin da maudu'in da muke magana a kai shine wanda kuke gani abin da ya kamata ya kuma da hankali a kai lokacin zaɓe a shekara ta da 2019 a kwara akwai wani a bisa layi wake bisa layi a kwara Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Alhaji Garba Dina Sokoton Najeriya mai blouse kala kala daga nan kwara a Najeriya. To wala Bello. Eh to ni ce zaɓe na 2019 to gaskiya ya kamata mu zaɓi mutane waɗanda sun ka cancanta hmm. ba wai jam'iyya ba. to eh, dan gaskiya zaɓen wanda ya cancanta su to suna za su yi san mana irin matsalolin da muke fama a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya ba wai jam'iyya ba gaskiya duk inda za a zaɓe to ya kamata a ce a zaɓe waɗanda suka cancanta ko da ma rashin zaɓen wanda ya cancanta to su To Malam Bello layin naka ya tsinke yanzu kuma bari mu nufi Ondo wake bisa layi a jihar Ondo. Muhammadu Suleiman Garin Malam. To Malam Muhammadu barka da kai koya kake ganin lamarin To alhamdulillahi wannan magana ta gaskiya wannan da zaɓe da za mu zaɓi cancanta game da yadda ah, shugaban kasa Muhammadu Buhari yake so ƙasar nan ta rayu. Mm. To in mun tayi zaɓen mu da su lalle ne muna kira ga 'yan siyasa su zaɓo waɗanne ike masu tunani irin na Muhammadu Buhari. To madalla daga Ondo kuma sai Bauchi. Wake bisa layi a Bauchi. To assalamu alaikum BOA Hausa. Wa alaikum salam. Ta ga dan Fulani da jihar Bauchi Najeriya. To bismillah. To wato muna fatan dai wannan zaɓe muna addu'a Allah kai mu shekara dubu biyu da goma sha tara. Mm. Kuma idan muka zaɓi shugabanni ya kamata su yi mana aikin da suka soni wanda na alkhairi kuma ba a zaɓi mutum ba bai yi alkhairi ba. To idan to a eh, eh, ganin ka waɗanne irin mutane menene kake kai menene kake so ka gani a ga shugaban da zaka zaɓa idan Allah ya kai mu? Eh mu dai shugaban ƙasa Muhammadu Buhari za mu zaɓa. Oho. eh kuma idan muka zaɓe shi ya tabbatar ya cikawa irin ayyuka alƙawuran da yake ɗaukawa mutane. To daga Gombe kuma sai mu nufi a Bauchi kuma bari mu nufi Katsina. Katsina ko Katsina ne layin shi ya tsinke. Katsina kana tare da mu? Hello? Hello? ke bisa layi? Kuna magana da labaran mai shayi daɗin sarki. To sai ka rage rediyon ka ko kuma ka nisance shi yana dawo mana. <laughs> To yanzu kuma bari mu sake komawa Kaduna, Katsina layin shi ya tsinke. Kaduna wa ke bisa layi? Anti barka da dare. Wane ne nawa wa ya san da bana yawo? Sunana Alhaji Musa Garo mai redo da rikoda kasuwar kawo. To Alhaji Musa Garo barka da warhaka kai kuma e, ina waka ga wannan shirin wane ne kaga ya To alhamdulillah ni abin da nake so in janyo hankali ta kanta a jam'iyyar Muhammadu Buhari a matsayin shi na shugaban kasa. Eh. a tabbatar da duk mutane za a fita a fita da su yayan mutane ne wanda suke an tabbatar da tantantattu ne. Eh to sai dai sai dai batun da ake ana magana ne ta zaben kasa baki ɗaya ba ba eh, zaben jam'iyya muke magana ba ba wannan ba maganan firamare na jam'iyyar APC ake magana ba. aikin da za a tabbatar da cewa an samu mutanen da za a zaɓa mutanen kirki. A kowace jami'a kake magana ba ba. Kowace jami'a suka fito. Yawwa. Tabbatar da an zaɓi mutanen da ya kamata. Kuma ni abin da nake dubawa kin ga irin wannan dambarwa da ake samu. Mm. Gaskiya al'amari mutane wanda ba san mutane ba wanda suke kawai wani kuɗi yake nunawa domin a zaɓe su. To ya kamata al'umma su hattara da mutanen za su zaɓa. Ƙarshe ne muke fata alkhairi an a ga mun da aman. a tashi lafiya. Eh, eh, za ta ji alheri kuma ya gaishe ka to har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To tambayan da zan so idan Allah ya ba mai amsa tambaya na gaba idan yana yiwuwa ya amsa man shine idan aka sami misali a jiha aka samu dukan shugabannin kananan hukumomi da kuma kansiloli jam'iyya ɗaya ta lashe an zaɓi cancanta kenan e, na katsina wake bisa laya katsina an zaɓi cancanta idan jam'iyya ɗaya ce gaba ɗaya ta share dukan e, guraben siyasa wa alaikun salam wa alaikun salam wa ke bisa layi sunana Bashir Mamman dan Inna Kadisau karamar hukumar faskarin jihar Katsina ina miki fatan alkhairi alheri ya gaida malam Bashir To alhamdulillahi kamar yadda kika ce wai in an zaɓi tantanta kamar ƙananan hukumomi da abin nan ni mm. ina ganin cewar yanzu kan mage fayawaye grace to sakamakon cewar mu muka san wahalar da muka sha a zaben da muka yi Hmm. kuma wannan zaɓe ya nuna mana 'yan manuniya ta cewar talakawan najeriya yanzu kansu a waye yake ba zai yiwu ma mutum ya fito wani ya ce ku zaɓuwa na ba yanzu al'umma su bi wannan ayari hmm. dole sai mun diba cancanta da dacewa da nagartan mutum wannan shi zai sa mutum idan ya fito takara al'umma su zaɓe shi wannan yuyuyu da aka kwaso mana yanzu muna ƙoƙarin mu canza su mu kawo shugabannin da mu muka zaɓe su da kashin kanmu wanda muke ganin za su zama alkhairi a ƙasar Majiya Grace. Yawwa to mun gode da kuma wannan ra'ayi naka muka kawo ƙarshen wannan babi na yau sai kuma gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana za mu ci gaba da wannan baku wannan dama. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar, inda a jihar Tawa tuni aka soma tankaɗe da rairaya na neman fitar da ƙungiyar da za ta wakilci wannan jiha a wasannin ƙwallon ƙafa na ƙasa na neman haihuwa a rukuni na ɗaya na teburin ƙwallon ƙafa na jamhuriyar ta Nijar. An da buga tsakanin ASCBK ta birnin Kwanni da Illela Umani kuma aka tashi ɗaya da ɗaya. Ƙungiyoyin za su sake bugawa na biyu gabanin a fidda ɗaya daga cikinsu ɗaya kuma ta wakilci wannan yanki a ci gaban wasannin na tankaɗe da rairaya da jihar da neman hawa rukuni na ɗaya sauran wasannin da ya kamata su haɗa a balak da cinta baradan da waɗanda ƙungiyoyin garin tawa kamata a ce sun yi wa junansu dukkansu an ɗage su saboda sallolin zagayowar ranar da aka rattaba hannu tsakanin 'yan tawaye na nijar da hukumomin ƙasar wanda yanzu haka jamhuriyar ta nijar take cikin shagulgullan kusan cewa duk da haka dai an yi wasan karshe na neman wakiltar jihar a wasanni na kofin kasa ko cup national inda dan gurmu football club ta tawa ta yi nasara can a birnin tawa din inda kungiyoyin biyu suka kara da gsa da ci ɗaya da nema idan muka leka a nahiyar turai a wasannin kwallon kafa na nahiyar ta turai na champions league kungiyoyin kwallon kafa na liverpool da as rome ne suka goga a wasan kusa da na ƙarshe na neman can cancantar lashe kofin club club din da suka kasance zakaru a nahiyar turai a wannan shekara ta da goma sha takwas ƙungiyoyin za su sake gogawa a ranar uku ga watan mayu domin tantance wadda za ta yi nasarar kai wasan ƙarshe na wannan shekara na champions league yayin da gobe idan allah ya kai mu za a goga tsakanin bayern munich ta kasar jamus da real de madrid ta kasar spain ƙungiyoyin guda biyu za su sake karawa a ranar ɗaya ga watan mayun shekara ta 2000 Goma sha takwas abin karin bayani anan shine dai cewa kungiyar ta real madrid ita ce yanzu haka kirke da wannan kofi waɗanda ta lashe su biyu jere daga juna kuma tana son ta girka wani sabon tarihi ta hanyar lashe wannan kofin a wannan shekarar amma hausawa na cewa ba a san macito ba sai miya ta kare haruna mamman bago na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A kowace shekara ranar 25 ga watan Afrilu rana ce da ake mai da hankali akan cutar zazzabin cizon sauro a duniya. Wannan dama ce ta gano ƙoƙarin da duniya take yi don ganin ta magance da yaƙar wannan muguwar cuta. Taken wannan shekarar shine shirin murƙushe zazzabin cizon sauro. A shekarar 2016 mutane miliyan 216 suka kamu da cutar zazzabin cutar sauro ko malaria inda kuma sama da 445 suka mutu. Hukumar Lafiya ta Duniya ta bayyana cewa kashi 90 cikin 100 na mutanen da suka kamu da ciwon zazzabin cizon sauro daga Afirka suka fito. Haka kuma kashi 100 na waɗanda ta hallaka su ma duk mutanen Afirka ɗin ne. Daɗin abin shine cutar tana da magani kuma ana iya neman kariya da ita. A cikin shekara ashirin da suka gabata, duniya ta haɗa kai don yakar wannan cutar, inda kuma a tsakanin shekarar 2000 da 2015 yawan bullar cutar ya ragu da kashi 29 cikin 100 a duk duniya. Sai dai kuma bayan an samu lokaci da samun nasarar shawo kan cutar, a bayyane yake cewa har yanzu akwai jan aiki a gaba. za mu ci gaba da mai da hankali wajen ganin an samu hanyoyin rigakafi wasu daga cikin matakan da za mu iya hana kamuwa da cutar sun hada da amfani da maganin sauro da aka saba ma magani da fesa magani ga saurayen da ke dauke da kwayar cutar da ke haddasa ta waɗannan matakan kariya da suka hada da wasu dabarun kare zazzabin cizon sauro lokacin da mata ke dauke da ciki samun na'urorin gano cutar cikin sauki da amfani da magunguna masu ƙarfi duk suna taimakawa wajen kawo raguwar mutuwa da cututtuka daga zazzabin. Duk da haka akwai sauran aiki a gaba domin samun magance sauran matsalolin da suka hada da samun maganin rage kamuwa da zazzabin. Hukumar lafiya ta duniya ta bullo da wani shirin yaƙi da cutar da duniya wanda ya ƙunshi dabarun daƙile zazzabin cizon sauro ta hanyar amfani da wasu fasahu ga duk ƙasashen da abin ya shafa. dangane an magance ta ko kawar da ita gaba ɗaya. babban manufar farko da ake son a cimma kafin shekarar 2030 shine rage kamuwa da cutar da kashi 90 cikin 100 da rage mace-mace a dalilin kamuwa da cutar da kashi 90 da kawar da cutar a akalla kasashe 35 da ganin ba a samu bullarta ba a duk kasashen da ba su da ita. Don ganin mun cimma nasara sai an samu tallafin masu taimako na kuɗi don ganin wannan kokari ya yiwu. Akan haka ne Amurka ta jima tana ayyuka ganin an kawar da cutar malaria tun cikin shekarun 1950. kuma a yau ita ce a sahun gaba a tsakanin duk ƙasashen duniya da ke ba da gudunmuwa don ganin an kawar da wannan cutar ta hanyar amfani da hanyoyi iri-iri da suka hada da shirin shugaban amurka na yaƙi da malaria da kuma gudunmuwar da ƙasar amurka ke ba asusun duniya don ganin an yaƙi cututtukan sida tarin fuka da zazzabin cizon sauro duk da haka idan ana son cimma wannan ƙoƙari na ganin an daƙile cutar kafin shekarar 2030 dole a samu ƙarin taimako na musamman Don haka ne a wannan ranar muke kira ga abokananmu da ƙawayenmu a faɗin duniya da su tabbatar da sun tsaya tsayin daka akan wannan ƙoƙarin da taimakawa da kuɗi da goyon baya don ganin zazzabin cizon sauro ya ci baya an kuma kawar da shi baki ɗaya. Wannan shine sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To a gaida 'yar su dangi da wannan sharhi kafin mu karkare ga takaitattun labarai. A yau Talata ne aka koma tattaunawar neman mafita a ƙoƙarin warware yakin basasar da ake yi a Siriya a siyasance. Yayin da wakilai da ministoci daga ƙasashe 85 suka hallara birnin Brussels don wani taro na kwanaki biyu, wanda Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Tarayyar Turai za su jagoranta. Babban burin taron shine neman yadda za a kai wa jama'a Siriya taimakon agajin jankai da kuma neman ƙarfafa goyon bayan tattaunawan neman samar da zaman lafiya da Majalisar Ɗinkin Duniya ke jagoranta. Ko da yake kasancewar dakarun gwamnatin Siriya da takwarorinsu na Rasha masu mara musu baya da ke ƙoƙarin samun nasara ya sa tunanin cimma wata yarjejeniyar diflomasiyya a Brussels ɗin da wahala. An gurfanar da wani direba da ake zargi da kisan mutane goma tare da raunata mutane goma sha biyar a gaban kotu yau talata a lokacin da ya tuka wata babban mota ya bi ta kansu a wani babban titi mai cunkoson jama'a da ke birnin Toronto na ƙasar Canada inda ake tuhumarsa da laifuffukan kisa. A lokacin da Alec Menasian wanda ake zargi da aikata laifin ya bayyana gaban kotu ne aka faɗi laifuffukan da ake tuhumarsa da su. yana sanye da fararen kayan gidan yari ya sunkuyar da kai ƙasa hannuwansa kuma a bayansa. To a gaice ki da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya sai kuma gobe idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da demokaradiyya a yau na sahabo Imam Aliyu. Kamar kullum za ku iya sauraron wannan shirin da dukan rahotanni da muke gabatarwa a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma muhawara a shafinmu na intanet na sada zumunta wato facebook da kuma twitter a madadin julie gresham da maryam dauda da kuma injiniyan muka alheri ke muku fata alheri